sahabansa ba suka ce a a mu ba za mu tsaya akan wannan ba za mu yi ma abin da ba a taba yin sa ba a cikin al'ummar larabawa za mu yi ma wa'annan makiya wannan ba niyan ta zauna ba sai jibril alayhi salam shi kuma ya sauka yana cewa wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi wa la in sabartum lahu khayrun lis-sabirin wasbir wa ma sabruka illa billah manzon Allah sai ya ce sabartu ya rabbi sai ya yi kafara rantsuwan da ya yi din ya yi kafara sauran sahabai kuma suka gane to anan wasu mutane suka ce ayan nan ta sauka har sau biyu lokacin da aka je buɗe makka ƙuraishawa ansar wa'inda aka kashe musu mutane suka ce lan la yabqa ba'da yawma quraish yau daga yau babu wani batun quraish daga yau babu wata quraish shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika musu yace قولوا لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن الأبيض والأسود إلا فلانا وفلانا وفلانا وفلانا كجي مسو باب وني باب بترام وغيّا manzo Allah ya amintar da kowa da kowa farare da bakake a makka gaba daya ya yafe musu sai mutane fudu in kun same su ko kuna rataye da ka'aba to kuna da haƙƙi ku kashe su domin Allah ubangiji ya ba da umarnin in kashe su sai abinda Allah ya so to daga nan aka daina aiki to saboda haka wasu mutane sun ce a lokacin da aka je makka fathu makka shekara na abin nan na takwas din ma jibril ya sauka da wannan aya da ansar suka faɗa to amma dai hadisi mafi inganci shine na farko da muka faɗa to naftasir insha Allah to anan Allah ubangiji ya ba musulmi izini in an mishi abu ya yi ayan ta shimfiɗa ƙa'idar abu biyu na ɗaya adalci adalci mutum ya yi adalci abu na biyu kuma idan an yi maka abu to ka yi shi kamar yadda dai aka yi abin nan ubangiji yana cewa katab na adam fiya a eh, annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni was sinna bis sinni wal juruha qisas faman tasaddaqa eh bihi fa kafaratun lah ko ba haka ba amma lam yahkum bi anzafa ulaika hum zalimun to anan ka gani Allah ubangiji yana ki faman tasaddaqa bihi fa fara lah a wata aya kuma yana ce menene yana ce wallazina wallazina tanibuna kaba'ir ismi al إلا اللمم لا والذين يتبعون كبائر اسم الفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون تو أتن والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها سيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله ولم ينتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم إيه أها ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور توين أن آيو يدك إذا كاتا رسو ذاس سنة بعد ونا معنا معنا دي نفركو alkali da musulmi malami ubangijin gida da dai sauransu su yi adalci cikin abin da suke duka na biyu kuma in an zaɓi lalle za a rama to lalle ramuwar ta zama daidai take da abin da aka yi wanda ya zalunce ka ka rama da abin da zai dace shin anan nan shi ne ka zalunce shi <coughs> a'a ka karbi dai ka ta hanyar kotu ko ta hanyar alkali amma abin da za a yi maka ya zama daidai da abin da ya yi maka ba wai ka je shi ya yi maka sata ka je kai maka yi mashi sata to dukan ku barayi ne haka ne <laughs> ko kuma ya kashe maka wani ka je ba hukunci ka je ka kashe to dukan ku masu kisa dukan ku eh, wato yan fashi ne masu kashe mutane ko ba ka ba <laughs> saboda haka yin daidai din nan shi ne daidai amma ta yaya za mu auna mutum ne zo ya mari mutum an ce ka fa ramuwar ta zama daidai da abin da ya yi maka to ta yaya da wani sikeli za ka auna zafin da ya gi lokacin da eh ya yawa shi ya buge ka din zafin da ka ji ma zaka iya taya zaka iya ka auna sannan kai kuma in ka doke shi wannan zafin da zai shiga ciki ya zama daidai da abin da shi ya giyar maka kana iya ne to ashe ma hanya mafi sauki gare ka shine ka yafe shine ubangiji anan ya ce wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim ha ولا تك في ضيق ولا تك في ضيق مما يمكرون to a nan sai ka yi eh, wato shine ne ma'ana ka yi haƙuri wala tahzan alaihim wala ta kufi zaiƙi a kalma ce ta larabci daiq da fatha yana nufin wato fushi kenan da baƙin ciki da ɓacin rai ziq shi kuma yana nufin kunci wajen abinci da abin sha da mazauni gida kana cikin dhiq to kana cikin talauci kana cikin rashi kana cikin bukata wannan wala taku fi dhiqin amma in ka karanta wala taku fi dhaiqin to karka kasance cikin fushi ko kuma bacin rai akan abin da suka yi maka wala taku إن الله مع وفيما ولا تكن في ضيق مما يمكرون أها abin da suke maka na rashin kyautatawa inna Allah مع الذين اتقوا yana ce lalle Allah ubangiji yana tare da waɗanda suka ji tsoronsa inna Allah ma'a allazina taqaw ma'iyya ta ubangiji ta kasu kashi biyu akwai ma'iyya amma akwai ma'iyya khassa ma'iyya amma shine kasancewar Allah ubangiji yana tare da ilimin shi da sanin shi da jin shi duka tare da duk abin da ya halitta duk abin da Allah ya halitta yana jinsa yana ganinsa yana kuma sani da shi duk inda yake halin da yake ciki duk Allah yana sane da wannan wannan ita ce ma'iyyar amma inda ubangiji yana cewa وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة ثم استوى الأرض يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج, وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم to kaga معي عامه. هكا ينا تشيوا آه الم ترى ان الله خلق السماوات في ستة خلق السماوات والارض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة لا ولا أدنى من ذلك ولا إلا هو إلا هو معهم أينما to amma alma'iyar khassa ya ce harun da musa innani kuma asma'u wa ara wannan ma'iyya khassa akwai kuma wata ma'iyya khassa inda yake ثانية سنين يسمى في الغار إذ يقول لصاحبي لا إن الله معنا وأن إتكما معية خاصة كل شيء أكوي معية ذاتية wadda ba lalle sai mun shiga a cikinta ba ita ma'iyyar zatiya ita kuma wani abu ne wanda yake sama da waɗannan duka Al-ma'iyyar khassa tana nufin allah zai kubutar da mutum allah zai taimaki mutum allah ya fifita shi kan komai da komai allah ya bashi nasara kan wanda ya nufo shi da sharri wannan ita ce inna allah ma'a allazina taqaw wallazina hum muhsinun amma al maiyyar amma ita kuwa ta nuna cewa kai mumini ko ina kake ka san dai allah na tare da kai kar kai yi abin da ba a so shi yasa waliyai suna koya almajiran sha allahu ma'i allahu nazirun ilai allahu qadirun alai وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل لا كنا عليكم شهودا يستفيضون فيه to saboda haka ita ma'iyya wani abu ne muhimmi darasin da muke karɓa wajen ma'iyya duk inda muke musan allah na nan tare da mu allah na kallon mu allah na da iko a kanmu to muddin kana tare da allah ka san allah yana kallon ka ka san kuma allah ubangiji yana da iko a kanka duk inda ka buya sai ya same ka kaga dole zaka takaita zaka takaita abubuwan da ba su da kyau kai gama ma shi ɗan adam ai za'ifi ne kana tare da mutane ma ba za ka iya kai abin mutane ma ba sa so ba za ka iya kai a gaban su ba shin Allah shi ya fi girma ko ko mutane sun fi girma to saboda haka Allah yana tabbatar mana cewa duk mutumin da ya bi tafarkin Allah Allah na tare da shi zai taimake shi Allah ubangiji zai bashi nasara Allah ubangiji zai biya bukatarsa Allah ya sanya mu duk cikin bayinsa waɗanda za su koma gare shi a cikin wannan wata mai alfarma وتا أمي البركة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا بسم الله وكل تنبويكو بسم الله أمين يا رب أمين يا رب أمين يا رب أمين يا رب بسم الله الرحمن الرحيم أكرمك الله ما يتنبأ ينا و shi yana tare da wayansu mutane ne wanda suke jinkirta sallar magariba kuma yana sallah tare da su to yaya zai yi wajen ba sa kiran sallah da wuri ma'ana yaya zai yi wajen shan ruwa da, da, sallah ya bi su ne ko kuma ya riga su ah, um, to mutane nan in yana da limami ko wani babba sai ya same shi ya jawo kunninsa ta hanyar lumana in sun fahimci abin suka koma suna yi daidai kamar yadda ake yi ci kenan ba magana to in kuma bai yiwu ba fa zan ba shi shawara in dai rana ta faɗi ya yi buɗe bakin shi ba dole ne sai ya jira su ba eh, daidai kuma in akwai wasu yan uwa wani masallaci kusa da shi suna yi ya je mana inda ana yin sallah daidai kan lokaci dama manzon Allah ya hana mu bambanta sallar mu da na yahudu kar mu bari sai taurari suka fita ana ganin su sannan mu yi sallar magriba a'a da zarar rana ta faɗi mu yi sallar mu wannan shine sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kuma da zarar rana ta faɗi za mu yi buɗe baki akwai makalla akwai 'yan uwa suna da bukatu wayansu za su yi tafiya zuwa umra suna roƙon addu'a to duk wanda allah ubangiji ya kaddara zai yi tafiya ko kuma zai za shi umra ko kuma da irin tafiya ko kuma yana da bukata duka a karanta fatiha da salatul fatiha allah ya ba su allah ya bukatun su kafin mu yi addu'a gaba daya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين آمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين